بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو كان وتا أم فدقة وتا سفر نيكو shekara ta 1432 hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina wanda kuma shi ne ya dace da tara ga wata koma kuma ne tara ga watan daya shekara ta 2011 a lissafin turawa za mu ci gaba da karatun wannan littafi mai albarka na sifatu salatin nabi sallallahu alaihi sallama. wasallama من التكبير إلى التسليم كأنك تراها أنا الشيخ ناصر الدين الألباني الله rahama A wannan darasin namu ban sani ba darasi na nawa ne 27 wannan darasi na 27 a cikin wannan littafi idan ba ku manta ba a satin da ya wuce mun tsaya ne akan aljaharu wal israru fi salawati wa ghayriha bayyana karatu da ɓoyewa a salloli guda biyar da kuma wani na filfili kenan yau bi mashi'atillahi ta'ala cikin taimakon Allah da ikon sa za mu tashi akan ma kana ya karau sallallahu alaihi wasallam fi salawat abinda manzo Allah ya kasance yana karantawa na surori a cikin salloli gaba daya salloli biyar malin cewa amma ma kana ya uhu sallallahu alaihi wasallam fi salawati fi suwari wal ayat amma dangane da abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana karantawa a cikin salloli na surori da ayoyi fa inna zalika yakhtalifu bi ikhtilafi salawati al khams wa ghayriha wannan yana shan bamban da sabani dangane da salloli biyar din da wannan su mana kowace sallah abin da aka ruwaito annabi yana karantawa ya sha bamban da aka saba ana karantawa a wata abin da ake azhar daban wanda ake al'asar daban haka na subahi daban da na isha'i ma daban wa haka tafsilu zalika mubtadi'ina bis salati al-ula min al-khamsi malai ce ga fashin bakin bayanin dalla dalla shine tafsil za ma bayani a fashe maka dalla dalla yadda annabi yake mubtadi'ina zamu zamu fara bi salatil ula da sallah ta farko min al khams daga cikin salloli biyar din nan wacce ce sallar farko asubai ita ce asubai ko dai isha'i asuba ko to yawwa ai ka ne azhar ko azhar ce ko to dama dama haka wasu ka ce azhar wasu ka ce azhar wasu suka ce asubai kai me dalilin ka da kace azhar me me dalilin ka na cewa azhar shi ne kawai kai a tunaninka me yasa azhar ta zama ita ce ta farko eh to ga wani can a bayan kam na mala saboda me أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل innal hasanati yuzhibun as-sayyi'at dhalika dhikra lidh-dhakirin to sai me larabci ne wannan ai ka ka fassara kenan Allah ya fara da me tarafayin nahar aqimis salata tarafayin nahari wa zulafan min al-layl ka fara yin sallah da farkon rana shine tarafayin nahar Allah ce ka fara tunda aka ce ka fara kaga sai aka fara fadan ta me ta farko azhar kai kokari na mala na'am hadisi ya tabbata bai na tambayan wani dangane salloli biyar ko wani yake tambaya ko wani yake tambayan shi na'am ban ji ba ya ce masa me ni ban ji abin da ka ce ba ya ce masa me alhajira na'am a cikin hadisin ya ce ita ce ta farko as-salatul ula as-salatul hajira ita ce ta farko to kun ji malamai to ya za a yi da duk kun ce asuba ne kai ba asuba ne saboda me saboda a rana in za fara kirgara tun daga safiya yake farawa to kaji shi ya ce saboda in zai za a fara irga rana tun daga safiya yake farawa kuma ita ce ta farko ta asuba ne za a fara da su bani ita ce da farko mana in dai za a irga yau to tun daga asuba ake fara kun ji abin da ya ce to yaya na malam eh na'am na'am haka <laughs> kai wannan wuta <laughs> ina jin ka ina jin ka ci gaba eh wato idan an zo ana magana haihuwa ko da asuba in dai asuba aka haife sai a ce me in dai alfijir ya keto an shiga litinin eh na ita ce ta farko haka ne na fahimci abin da ke nufi kai na ƙarshe can kai ne kuma kai tun da mai littafi a suwa ya kawo kai da matsan mukallidi ne ka yadda da wannan shi shikenan na'am kai fa kuma ai asuba ce mara ba saboda malam ka duba ai azumin madana ba eh ko in ce da azumi za a fara ai daga asuba ake daga asuba daga asuba ake fara azumi <laughs> na mana ban ba hadisin da musa salama hadisin anas na cikin muwatta hadisin anas na cikin muwatta ya ce mi manzon sa salama ai ya fara koya malaika da ya fara koya masa sallah azhar to kaji kuma kaji karatu ya fara mutuwa to to shi wannan ya kawo hadisin muwatta da aka zo aka koya manzan Allah sallah an turo malaika jibril ya zo ya koya manzan Allah sallah a ya nuna masa lokutan sallah da ya zo wace ya fara zuwa a zahar ya fara zuwa kenan yanzu ta biyu ya fara zuwa a wurin ku to kamar yadda kuwa sabani na haka malamai suka yi sabani shin wacce sallah ce ta farko ta asubayi ce ta farko ko ko azhar ce ta farko dukansu suna da dalilai kuma da hujjoji da za ka goyi baya tsakani da Allah to amma a nan gurin shine kawai yadda za a rarrabe shi ne. sallar rana inda za a fara lissafi ne daga rana sallar rana wacce ce ta farko azhar azhar ce amma duk da cewa kowannen su ya kawo hujja wannan ya ce azhar wannan ya ce asuba wannan ya ce azhar wannan ya ce asuba to amma mal albani yana da cikin waɗanda suka fifita sallar asuba ita ce ta farko to bari mu ji yace salatul fajr me yasa aka ce da ita salatul fajr na'am jama'a me yasa aka ce da ita salatul fajri na'am saboda sai alfijir ya keto ake yin ta idan alfijir bai keto mafa ba za a yi ba ba za a yi ta ba wannan shi yasa ake ce da ita salatul fajri magariba fa me yasa ake ce da ita magariba daga group ne ai ko garabati shams al-maghrib ma'ana sai rana ta faɗi an daina ganin rana a yamma ta yi gurubi sai ake yin ta shi yasa ake ce da ita me al-maghrib kana sallallahu alaihi wasallam ya qara'u fiha bi tiwalil mufassali manzon Allah a sallar asubahi ina so mu kula da karatun nan yau sosai don mu warware wa kanmu rikicin da yake faruwa tsakanin wani ya tsawaita wani bai tsawaita ba tun da dai an ce sunna ake kuma sallah an ce sallu kamar aiki muni usalli ko ku sallah kamar da ina yin sallah to bari mu ji waɗanne surori annabi yake karantawa sannan kuma shi ya fi kowa tausayi kuma shi ya ce a sauƙaƙa sallah ko yankuwa. to manzo Allah dai a sallah asubahi kana yaqra'u bi tiwalil mufassali yana karantawa da dogaggin surorin nan na al-mufassal tiwal al-mufassal sune surorin nan masu tsawo waɗanda suka fara daga qaf wal qur'an al-majid iqar daga qaf sune tiwal al-mufassal wannan shine zancen da yafi inganci cikin maganganun malamai to annabi yana karanta irin su qaf da asuba fa kana ahyanan yaqra'u alwaqi'a wani zubin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana karanta idza waqa'atil waqi'a wannan hadisin da ya gabata hadisin Abi Huraira ne shi Abu Huraira yake cewa kamar yadda Suleiman ibn Yasar ya rawaito daga gare shi yake cewa ni ban taba ganin mutumin da yake kamanta sallah irin wani ba wani liman yake bi a sallah sai yake cewa ban taba ganin wanda yake kwamanta sallah irin wannan limamin ba Suleiman ibn Yasar yake cewa sai ne sallah a bayan wannan mutumin limamin Madina sai na ga fakana yutilu al'ulayaini min adh-dhuhri rakoyin biyun farko na azhar yana tsawaita su wa yukhaffifu al-ukhrayaini rakoyin biyun karshe kuma yana sauƙaƙa su wa yukhaffifu al-asra la'asar kuma dama a takaice ma yake yin ta baya tsawaita karatu a cikin ra'asar duka ويقرا في الاوليين من المغرب بقصار المفصل اما غريبا كما gajajjerun surori yake ɗauka cikin almufassal kisar ta fara daga hujurat i ƙasa kamar yadda muka faɗa wa ya ƙarau fil ulayaini min al-isha'i min wasat al-mufassal daga tsakatsakin surori yake karantawa a sallar isha'i amma wa ya ƙarau fil ghadati bi tiwal al-mufassal idan sallar asubahi ne kuma dogaggin surori na al-mufassal yake karantawa kamar yadda muka faɗa an ce da wannan suroni mufassal mufassal ne wato suronin da yake bismillah tana shiga tsakanin su tana rabawa bismillah tana shiga tsakanin tana rabawa yanzu kaga waɗanne ne za a ce da su mufassal suronin ƙasa ƙasa din nan to a cikin su akwai diwal do a cikin al-mufassal din ma'ana surorin da bismillah ta shiga ta rarraba ta rarraba tsakanin su akwai tiwal mufassal tiwal mufassal shine dogaggin surori na ƙasa ƙasa shine daga qaf an gane ko yawwa akwai kuma kisarul mufassal yan gajejeru gajejeru na al-mufassal su ne daga hujurat i kasa ina fatan muna fahimta to manzo Allah duk yana karanta waɗannan a cikin sallah su yafi karantawa nan in ka ji yana karanto bakara ali imran suna sa'i yawanci sai dai in a sallar dare amma in a salloli khamsu salawat ne to yawanci annabi sallar sa anan take karewa galiban ba ce baya karanta can ba amma mafi rinjaye a nan yake karewa dai waɗannan daga su kafin ƙasa sai kuma su su watur su alhujurat da dai sauransu duk wannan yana karantawa su ahqaf sallallahu alaihi wasallam to shine sai sai sai sai sai yake cewa ga irin yadda yake to kenan yana koyi ne da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama an ce an yi sallah shi Suleiman ibn Yasar kamar yadda ya faɗa irin yadda manzan Allah ɗin ne yake sai aka duba sallar Umar ibn Abdulaziz sai aka irin ta annabi yake irin wannan haka yake hadisin Imam Nasa'i da Imam al yi. to nan kuma an gaya mana yana karanta iza waka iza waka in ji Bahaushe ko amma asalinta iza waka a waqi'a ne idza waqa'atil waqi'a idza waqa'atil waqi'a wannan annabi yana karanta ta asuba ka san ta nawa casa'in da shida idan waka in ya ɗebo ta sai ya kammale ta aya nawa casa'in da shida casa'in da shida wa nahawha min suwari fi da wani makamancin wannan sura din a cikin rakawai biyu manzon Allah yake karanta ma'ana yana rabawa gida biyu kenan ko to wannan kuma in kun lura zai dada taimaka mana akan karatunmu da ya gabata sheke nan dai ya halatta sura ɗaya a raba ta gida biyu waɗancan malaman da da suka ce samsam kowace raka in an zo likulli raka'atin sura ko ko likulli suratin raka'a din nan to kaga dai wannan ya nuna mana annabi yana karanta idan waka yana karance ta duka kuma fil ne a rakoyi guda biyu na suba kaga wannan ya nuna me raba ta biyu yake kenan fadalla ala aljawaz wannan ya nuna shi zaka iya daukan sura ka raba ta a gida biyu wannan hadisin jabir bin samura kenan Allah kara masa yadda ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi irin waɗannan salloli da kuke sai shi dai yana sauƙaƙa sallah ba ba irin taku da kuke tsananta mutane ba in ji jabir ibn samura ya ce a subahi yana karanta iza da wata surori da wasu surorin makamancin su iza ɗin. din hadisin imam al-hakim da imam ahmad da ibnu khuzaima da imam tabarani sannan akwai wata riwaya din kuma hadisin ummu salama da da imam al-bukhari ya kawo shi mu'allaqan a cikin sayyinsa yace babul jahri bi qira'ati salati subhi al-fajr kai babun da ke magana akan bayyana karatu sallar asubai ummu salama take cewa uftu wara an-nasi wan nabi yusalli wa yaqra wa yaqra bit-tur na yi dawafi a bayan manzon Allah sallallahu yana yin sallah yana karanta watur a wannan hadisin mu'allaq ne amma ya kawo shi mausul a cikin wasu riwayoyi imam muslim ya fada shi abu dawud ya fada shi nasai ya fada shi da ibnu majah da imam ahmad shine imam malam yake fada nan wa qara'a min surati turi manzo Allah ya karanta watur ita kuma ayanta 49 wa dhalika fi hajjatil wada' wannan ya faru ne a hajjin ban kwana haka annabi yayi sallallahu alaihi wa sallama wa tur wa kitabin mastur ya karanta ummu sallama ta ba mu labari dangane da wannan isar anan da ya kaga albani ya kawo cewa Allah masa rahama a sallar asubahi ake ummu sallama ta kawo labari cewa na kai kuka gurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ba ni da lafiya da muka je ya jisul wada sai annabi ya ce tufi min wara'in nasi wa anti rakiba ki sallah ki dawafi a baya ta bayan mutane kina kan abin hawa wannan hadisin sai nuna ya halatta ashe in za a yi dawafi a hau abin hawa da a ce yanzu a gurin dawafi akwai motoci da ake yi ana biya sai ka biya aka yi dawafi da kai a mota ya halatta tunda a wancan lokacin an yi dawafi akan raƙumi an yi dawafi akan doki alfadari duk an yi ta ce sai na yi dawafi raki batan ba'iri ina kan raƙumina tace wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallama hina idin a wannan lokacin manzo Allah ya salli ina janibil bait yana sallah a gefen dakin Ka'aba wa huwa yaqra bi tur wa kitabin mastur a lokacin naji yana karanta wa tur wa kitabin mastur amma idan kun lura da wannan hadisan duka akwai inda aka nassanta aka ce sallah asubahi ne kawai cewa sai annabi yana yin sallah ina yin dawafi a bayansa an gane ko to amma an samu wata riwaya da ta nuna ƙarar cewa sallar asubahi din ne kamar yadda ya zo a cikin sayil bukhari ta hanyar eh, hisham daga urwa daga ummi salama din ta ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance a lokacin yana makka ya yi kokarin fita lokacin yana kokarin fita lokacin ita ummu salama bata samu dama ta yi dawafi ba kuma ita ma ta so ta fita sai manzo Allah ya ce da ita idza uqimat salatu subuhi in an ta da sallah asubahi fatufi ala ba'iriki wan nasu yusallun ki dawafi akan raƙumin ki lokacin mutane suna yin sallah kaga wannan riwaya sai aka ce salatu subhi kaga an karrara cewa a sallar asubahi ne annabi yake wannan kuma a wannan sallar ne tace ta ji annabi yana karanta wattur to wannan riwaya sai ta nuna mana ashe cikin surorin da annabi yake yawan karantawa a sallar asubahi akwai wattur wa kitabin mastur malai ce wa kana ahyanan yaqra'u qaf wal qur'an al majid wani lokacin kuma kafi yake karanta wal qur'anul majid aya 45 wala hawha fi rak'atil ula amma fa wannan a rak'ar farko kadai sai ɗebo qaf din nan sai ya karisa ta daga farko har ƙarshe wannan riwayar imamu muslim ne da imamu al-baihaqi da imamu ahmad da imamu tabarani a cikin al-kabir ta riwayar za'ida da zuhair annabi sallallahu alaihi wa sallama ya kasance yana karanta idza waqa a cikin sallar asuba a raka ta farko kamar yadda eh, riwaya ɗin ta zo sannan hadisin yana da shawahid riwayoyi da dama da suka goyi bayan sa haka cewa annabi yana yin haka din hadisin akwai ummi hisham bint haritha ibn nu'man akwai hadisin eh, qutbah bin malik da dai sauransu anan ya nuna mana cewa mun fahimci kafa tana ciki sannan kuma wa kana ahyanan ya karau bi al mufassali to wani lokacin annabi yana karanta qisar gajejjerun al mufassal an dai gane mai al-mufassal ko to gajejjerun surori na cikin al-mufassal irin su idan shamsu kuwirat aya 29 idan shamsu kuwirat wa idan nujumun kadarat ashe wani lokacin annabi yana karanta su idan shamsu kuwirat kuma a sallar asubahi kaga fa sallar asubahi din an ce a tsawaita amma ka gani wani lokacin dogaye ne wani lokacin kuma ba dogaye ne cancan ba wannan riwayar ta Amurbin bin hurais ne Allah kara masa yadda yace ji manzon Allah yana sallah yana karantawa a cikin sallah bai idan shamsu kuwirat hadisi imamu muslim da imamu nasa'i da darimi da imamu bai da imamu at-tayalisi da imamu ahmad duka sun ruwaito shi daga hanyar mis'ar da al-mas'udi daga alwalid al-walid ibn sariya shi amma a riwayar mas'udi ya kara yace falamma taha ila hadhihi al-aya annabi da ya je kan wannan ayar wallaili idan as'as yace wallaili idan as'as yace sai nazo ja'altu aqulu ina cewa fi nafsi ah man idan idza as'as yace ya ji karatu annabi yana karanta amma sai ji yana wallaili idan as'as shi kuma a zuciyarsa ce to wannan kuma yi wallaili idan as'as malam ka duba wannan ba Larabe ne ba larabawa ne na asali yake tuntuba ake cewa yaya aka yi me ake nufi da wallaili idan as'as to ina gani da kai bakake wanda zuwa muka muka rarumi abin sai dai Allah zai ba da sa'a kawai kaga wannan ya nuna shi qur'ani ba a masa karan tsaye kurin mutum dai ya rataye rawani ya zama akar maka Allah zai zauna yana ta afka mutane tafsiri wa qatala da jaluta yace to to jaluta ya kashe dawuda yace a jalu dawuda ya kashe jaluta an rama ce wa qatala dawudu jaluta ana nan ma ya daɗe maimaita masa ya ce to jaluta ya dawo kai dawo da ya kashe ya ce kai ɗaya ya kashe ɗaya mu je kawai <laughs> ya ce ɗaya ya kashe ɗaya kawai ah, to gari ya yi ai ba gari ya yi ba <laughs> to ba da hau wa katala menene dawudu jaluta ko kaga da akwai na hau da Allah da shi malam malam mai tafsiri in dai ba tamsiri yake yi ba to da amma yana cikin ɗan sharaɗin mai tafsiri ya zamanto ya iya na hau dan ya samu saukin fassara to da ya iya na hau sai ce ah, wa qatala dawudu kaulun da irabi ma zai fassara ayar wa qatala dawudu dawudu fa'ilun dawudu al-fa'ilu marfu' jaluta jaluta maf'ulun bihi mansub kenan kaga dawudu ne ya kashe jaluta waye ya yi aikin a ciki eh dawud ne ya yi aikin kisa ya kashewa ya kashe jaluta to kaga wannan yana buƙatar gaskiya tafsirin alkur'ani mutum bai zai zo ya wannan ya zo ya zo ya wannan ya zo ya wannan wannan ba ba shine wani alaran ma zo wani malami yana ba da labari wani ya ji irin masu azin turmin nan na kauye wai wai yana yi wa mutanen ƙauye abin nan yana cewa ku Allah ya muku ni'ima hatta abincin da kuke ci ma Allah ya ambace shi a cikin alkur'ani yanzu miyar kukan nan Allah ya kira ta a cikin alkur'ani miyar kuka a cikin alkur'ani ka ji wai abin nan wai wai Allah ya ce gashi nan Allah ma ba mu wata kuka ka'ima. <laughs> watara kuka wai wani ba watara cikin sojoji ma watara kuka wai watara kuka yace ka ga kuka ka'ima kukar miya ke na ake nufi a tsaye Allah Allah da ya soke wannan duk wato abin ya faru ma irin mutanen ƙauyen nan da suke fassara Allah da ya soke to matsalar mu yanzu shi shine malam kaga shi karatun addinin na kake gani wato babu wani kwamiti da suke tacewa saboda musulmin kansu a watsa yake kowace kungiya da shugabanta kullu hizbin bima ladayhim farihun in ma da ma shugaban a kungiyar ma shi shugaban bai da yancin ya ce ga wanda za je su tafsiri Allahumma in kungiyar izala suna da wannan kokarin duk shekara dukansu gaba daya duk shekara shugaban kungiyar su za su zauna da kwamitin malamai su ware waɗanda suka ga sun cancanta su yi tafsiri postin ake yi malam wane wane kana nan garin za a iya tura ka a ce ka tafi sokoto ka je kai tafsiri sai a sa mutanen garin su kuma su ɗauki nauyinka kana sokoto sai a je a tura ka ka tafi jigawa kana jigawa sai a tura ka tafi adamawa kana adamawa sai a tura ka tafi taraba haka dai suke yi su wannan suna kokari kwamitin malaman su amma sauran musulmin fa kowa bugawa yake wani ma tafsirin ma wai sa ne yake yi babansa ya saba malam mai tafsiri wai sai mutu wai sai aka zana ba da shawara to yanzu kaga gidan nan an zo malam ya saba ana yi bai kamata a kashe karatun nan ba to yanzu ya za a yi to kuma ƴaƴansa gashi ba sa karatu babu mai karatu kullum suka samu wani aka ce wani yana dan kokari kokari a daura masa rawani kullum ya zo ya tayi Allah ya taimake shi haka aka yi limanci ma wani ya mutu shine limami a wurin limanci yake yi shine limami a wurin sai ya mutu kuma yayansa bai dora su akan hanya ba wallahi kurin sai aka rataya wani rawani aka ce ka je ka ci gaba ka gaji babanka ko mutanen unguwa suna gani dole suka suka karbe shi ina yi magana to an raba shi da gadon babansa sharrin bahaushe kenan bai da lissafi inda abin da ya shafa harka addini ne to yanzu nan a rediyo za a ga mutum an ɗauko shi ma dan da yake yana da gata ko ya san wani mai kuɗi sai a je a biya kuɗin tafsirin sa a je a sa a gidan rediyo saka tafsirin mutum a rediyo ba shi ke nuna cewa shi wani bane a je a zuba su da azumin nan babu tafsirin da ba za ka je wallahi wani malam yana jan ayar tana jan sa ya ja ta ta ja shi ya ja ta ta ja shi ina ruwan sunan wani biredi wai jani in ja ka <laughs> wallahi haka za a yi yi ta taɓargaza ya taɓarna to ba wanda isa mai magana to yanzu yan siyasa ma in dan siyasa in ya ga dama fa a nan nan gidajen rediyo nan wallahi ana kira yan siyasa kullum dan siyasa sai tafko larabci yace ce ba gashi nan Allah ya faɗa cikin alqur'ani ba ya jawo larabci kuma ya ce aya ne ko ya dauko ayar ya ƙarisa ta da Hausa duk ba abin da ba yi ba saboda ba ba wanda zai yi wa addinin gata ya magana akwai abun bakin ciki akan wannan wallahi yanzu kaga likitanci duk haukar ka ba ka je ka kurin ka je ka bude ofis ka sa lecturer ka zauna ka ce kai ne likita mutane su zo su kai ta cusa musu allura ba zai yiwu makaniken mota makaniken mota ba za ka je ka kama bude gareji kana gyaran mota ba sai ka je ka koya amma wai karatun addini kurin ya zama banza ya zama banza bai da amfani kurin kowa sai je wallahi wannan ba daidai bane to babu abun tausayi sai mutanen da ke saurara din wallahi duk malamin da ka ji dan dagaji ne ka daina bata lokaci kana saurara sa zai halakar da kai shi kansa bai fahimci me yake yi ba wani fa zai na karanta kai duba mun nan menene ma wani guri ne ya zo ba zai karanta ce duba mun ka gani yake alarama ce alarama shi kuma alarama ce aka wala ni dai da ya a haduna wallahi mala abun ba a daɗi kuma a talabijin ya tafka uban tabarau katon gilas in tsohon yayi din nan na da gilas ka san akwai manya manya gilas ya sa kato haka haka ya buga shi haka yana yi yana yi yana yi ya bata bakinsa da goro kan shi kenan dan ya zama gado ya zama gado kowa sai zo yi ba daidai bane ba daidai bane wallahi ya kamata mu je mu karanta idan yanzu yaro zai karanta likitanci zai medicine sai yi karatu in lauyanci ne a je a bashi ya ta hadda ya ta hadda in wane ne ya ta kiyayewa amma mu addini kullu shikenan kowa sai zo yi kowa sai zo yi kowa sai zo yi ai wannan ba daidai ne. kun fahimci wannan wa kana ahyanan yaqra'u bi kasari mufassali idza shamsu kuwirat ko wa qara'a marratan idza zulzilatil ardu zilzalaha wani lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya karanta idza zulzilatil ardu zilzalaha fi rak'ataini kiltayhima a rakoyin biyun gaba daya kamar ya kowace raka'a fatiha idza zulzilatil ardu raka'a ta biyu ma fatiha da idza zulzilatil ardu zilzalaha guda biyu hatta qala rawi fala adri mai riwaya ke cewa ni gaskiya ban sani ba a nasiyar rasulullah sallallahu alaihi wasallam am qara'a amdan shin annabi mantawa yayi raka'a farko yayi izazun raka'a ta biyu ma yazo da dame mai ta izazun ko ko dai da gangan yayi wannan riwayar Abu Dawud ne ya ruwaito ta Allah ya masa rahama to malamai abin da suka ce wannan sahabin shi kansa da rawaito mana ya yi taraddudi ya ɗan raba Ya ce to ya ga dai annabi ya maimaita sura ɗaya, a raka'a biyu yi wannan ya maimaita ya yi wannan ya maimaita kenan wannan yana nuna cewa ba abin da suka saba suna ji ne. ban sani ko kun gane tunda dai ya fara cewa a to ya aka yi maimaita sura ɗaya, a raka'a biyu wannan ya nuna cewa ba su saba ana ana yawan maimaita sura ɗaya a raka biyu ba ko to wannan matsalar za mu iya fahimta kenan a nan gurin to a nan shi wannan sahabin ya nuna mana abin shari'a ce ko ko dai shi ma shakka yake yi yanzu a nan gurin me za mu iya fahimta shari'a ne ko kumantuwan yayi ha to to na'am shari'a ne to za a iya tabbatar da shari'a haka haka shi ma ga shi nan da yana za a iya tabbatarwa a to amma ai kaji abin da ya ya yace ni ban sani ba ko dai mantawa yi na'am eh. yawwa to ya aka aka san lil jawaz ne aikin ne aikin da to kai ya aka ka fitar da shi ba mantuwa ba eh a'a ai abun zahiri yake ma abin da ake nufi anan shi dai yanzu a sallah da suka saba ba su taba jin bai taba jin annabi yayi me ya maimaita sura ɗaya a raka'a biyu ba ya ji yayi to shine sai zo yake cewa fala adri anasiya rasulullah ban sani ban mantawa annabi yayi am qara'a dalika amdan koko da gangan yayi yanzu anan mu me za mu iya fahimta da annabi yayi haka din maganar rawin za ta iya yiwa yanzu idan ka ce ba mantuwa yayi ba to kaga kana akwai bukatar me eh, eh la yajuzu ta'khir al-bayan aw waqt al-haja in ya ne <laughs> to ai bai tuno ba ah kamar ya zama shari'a Allah sarki baya to na yadda Allah baya mantuwa a a ah, ah, ah, ba koyaushe bane ba in manzo ya mantuwa Allah zai tunatar da shi ba ga rafkanuwar sallah ba da yi ya Allah bai tunatar da shi ba sai da zule dai ne ya magana wato shi kun ga inda ya makale <laughs> kun fahimci abin da nake so na faɗa yanzu anan shi ne riwaya ai cewa ya shi bai sani ba mantuwa annabi yayi ko yana sani shin maganar mai riwaya nan tana da gurin zama ko ku za mu ɗauki wani ra'ayi ne guda ɗaya na malam kamar yaya saboda za ta iya yi wa annabi mantawa za ta iya yi wa to ya za mu ce saboda me za mu ce manta yi saboda ko wata rana lokacin da wanzu Allah sallallahu alaihi wasallam ya taɓa yin sallah sai ya manta ya rage wasu rakawoyi kawai sai ya sallama har suka ta yi suka ta taunawa a tsakanin eh an rage sallan ne ko mantawa yi haka daga baya aka tuna shi ne zai ne zai ita da shi na'am mm. na'am to nan to nan fa ai kan akwai dalilin da ya nuna manta ne nan fa ai tambayar sa akai to nan an tambaye shi yawwa mai riwayan ne yake shakka ko to tun da shi ya ruwaito mana hadisin kuma yana shakka ku fahimce ni fa shi ya ruwaito hadisin kuma yana shakka sai za mu gina mutane shari'a da wannan hadisin da shi yake shakka a kai na'am za a iya ginawa akan wannan magana da ya faɗa shi kansa da ya ruwaito din yana shakka a ce mutane su to sai ka yi yaya kenan sai ka ce su je su yi ta sallah suna maimaita Eh, raka sura ɗaya raka eh za a iya gina shi akan yan halarta eh akan wani shakar? saboda saboda shakkar din ba wai shakka yayi akan annabi yayi ko bai ba yi shakka ne akan cewa annabi yayi to yayi idan yayi da mantuwa ne zai zama shari'a ya tabbata cewa abinda annabi yayi eh ko kuma abinda yace ayi na'am duk sunna ne eh na yadda abinda annabi yi ko ya yace ayi sunna ne eh. ya yi lallai wannan annabi yi. ko ba haka bane to amma wanda ya kawo mana hadisi saboda ba a saba ana yi ba yace shi kai kila da ko mantuwa ko kuma da gangan yayi kaga an mantuwa yi ba zai zama shari'a ba in ko da gangan yayi fa ya zama shari'a ni na ga shakkan da ta a wurin mai ruwaya ne ba ta shafi hadisin ba <laughs> to kuna jin kamala na'am malam ai wannan abu ne da yake kamar a ah, da kyau duk wani wahalar da muke yi a bayyane yake ina jin ka ina jin ka wasu hadisan za a tuba a gani wannan ne ya taba yi ba kuma bai taba yi ba sai wannan to ko kenan kuma a cikin hadisi ya nuna cewa duk sarkar ya kan maimaita aya daya a cikin sallah ki maimaita ka kuwa dan mun an ce ya maimaita sura a cikin wannan ga ba za su matsala to shi to kun ji abin da yace tunda an samu yana maimaita aya mun samu riwaya na maimaita aya aya aya da in tu'azibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim mun karanta yi to dan ya maimaita sura ba wani abun mamaki bane to abinda malamai suka faɗa a nan gurin shine dan mu wa kanmu al'amarin yana kaiwa da komowa tsakanin shakkar a wato shi mai riwaya yana ganin ko mantuwa annabi ko kuma dai yana sane ne yayi to a nan gurin mu za mu shiga cikin matsala matsalar za mu shiga shi ne kai da kai yi mana riwayar da za ka ba mu sunna kai ɗin kanka da kai ruwaito baka da garanti a kanta ka fahimci wannan to amma ta inda za mu iya fita shi ne, maganar da shi dan wama da zuwa ya faɗa mu abin da aka ɗora mu da abin da wani ɗan ya faɗa dukkan abin da manzan Allah ya aikata shi ka ji ko ko kuma ya ce a aikata gwanda ma ya aikata akwai ɗanta cewa zai iya yiwa akwai khususiya a ciki in annabi ya yi aiki ya ce a aikata wannan sunansa sunna to yanzu wannan maganar shi shakkan mai rawi bai sani ba da gangan ko abin nan da sauransu wannan maganar da ya kawo mana ita ne ta samu muka shiga cikin rikici ai yanzu shi mai riwayar da bai ce mana la'adari a anasiya an fa'ala zalika amdan ba kawai ana karanta mana hadisin zamu mu ɗauke shi ne mai alal mashru'iyya cewa abin ya shar'antu to yanda zamu fidda kanmu shine kawai abin da zamu duba aikin annabi aikin annabi ya tabbata cewa ya yi sallah raka'a farko ya karanta izazun sannan kuma raka'a ta biyu ya daɗa maimaita izazun eh ya yi aikace to mu ɗauki wannan abun aikin annabi ne shari'a ne wannan shine fi cancanta shi ya fi dacewa don wannan shine al'aslu fi amalihi a tashari'a in annabi annabi yi aiki to sai mu ɗauka cewa aikin da yi abu ne wanda yake shar'antacce nisyan mantuwa kuma wannan khilaful asali ne duk abin da ya namantuwa wannan sabanin asali ne mu yanzu muna kan asali ne yanzu a nan gurin me yasa ba za mu dauki cewa mantuwaye yi ba dan ba mu da dalilin da ya nuna mana cewa mantuwa da mun samu nasin da ya nuna cewa mantuwa yi to shikenan kaga wannan sai zama wani abu ne daban kenan to amma yanzu idan kun ce ba za a yi ba saboda mantuwa ne to wace hujja ne ta nuna cewa mantuwa kuma ewa kuma ina za a sa wancan da aka samu yana nana ta aya guda ɗaya kiyamun lailinsa dare guda yayi ta maimaita aya ɗaya ya za a yi da wannan ina fatan kuna fahimta to wannan kenan da haka um, imamu shaukani a cikin nailul autar ya yi wannan bayani Allah ya masa Allah ya masa rahama to a nan gurin abin da malamai suka ce shine ya tabbata annabi ya yi wannan wani lokacin kuma ya yi wannan ne amdan littashri'a da gangan yayi dai ya nuna mana haka din ya shar'antu kamar yaya ya halatta mai sallah wani lokacin idan ya ga dama raka'ar farko ya karanta fatiha da wailul likulli raka'a ta biyu ma ya daɗa maimaita fatiha da me da wailul likulli hadisin imamu abu dawud to amma dogewa a rinka yin haka kullum to an zo kuma da wani sabon abu kada a yi ta yi kullum saboda me ba kullum yi ba yayin da ka mai da shi kana yin kullum kullum kullum to kuma ka canja masa me hoto ka canja wa abun hoto wani zai dauka kuma wani abu ne wanda yake daban sannan kuma abin da zai karfafa mana hujjar halarcin haka na so ku tuno hadisin nan na mai kulwa hadisin mai kulu wallahu ahadu wanda kowace sallah shi idan ya zo yi sai ya yi kulko ya tsora ma da wata aya da wata sura kuma annabi ya tambaye shi me yasa kake haka yace tsabas tsananin son kulhuwa ne annabi ya ce to san kulhuwa ya jefa ka a gidan aljanna tun da kana san kulhuwa Allahu ahadu to kai dan aljanna ne kaga wannan ya nuna mana ashe yau in kaga dama an ka yin sallah wata rana kurin a raka'ar farko sura iri daya a raka ta biyu ma irin wannan surar babu bambanci Kaje wannan fikihun da zamu fahimta fikihun na biyu kuma zamu iya fahimtar cewa ashe ba laifi bane idan ka zo yin sallah raka'a farko tsawon ta yayi daidai da raka'a ta biyu haka ne ba laifi bane kada a ce dole dole ne sai ta farko ta fi tsawo ta biyu ta kai ta ba ta kai ta ba ko da yake mun karanta da ku satin da ya wuce ai nassin da ya nuna ma za ka iya yin ta farko din ba ta kai ta biyu ma tsawo ba ta biyun ta fi ta biyu ta fi ta fi tsawo ina fata ana fahimta to to wannan kenan yace wa qara marratan fi safari al mu'awwidatayn tafa. wannan fa duk magana asubai ne ake yi mala yace wani lokacin manzon Allah ya karanta lokacin yana kan tafiya Akan kan tafiya yake sai a sallar asuba ya karanta kula a uzubi rabbi falaki da nasi kul a uzubi rabbi falak aya biyar kul a uzubi rabbi nas aya shida me za mu gane a nan a uzubi rabbi falak a nan da yi riwari ce kul a uzubi rabbi falak ya fara karantawa wa kul a uzubi rabbi nas ba ba ko to bari bar kutun da ba ba ko da yake wani zai iya cewa ai labari aka bayar ba wai an nuna haka din a jere ya kawo ba ni nan abin da nake son fitar kaga qulu a'udhu birabbil eh, falaki aya nawa ne nasifa to kaga yake nan me yake nunawa raka'a ta farko ta fi gajarta ta biyu ta fi tsawo amma abin da muka saba shi ne, mai ina a sallah ne ta farko ta fi tsawo ta biyu ta fi me to ka ganin tun da kenan kula wuzu rabbil falaki ta fi kula wuzu rabbil nas ta fi falaki tsawo kenan ko kenan kaga za ta fita za ta tsawon dadewa kenan Allahumma illa wasu surorin za ga yawan ayoyin amma gajejerun ayoyi gajejerun ayoyi ne to gaskiya ne kai ba ka faɗi gaskiya cewa ya ah, to amma kuma ta farkon ai ana yin du'a yi. addu'ar buɗe sallah ko kai wannan dan buga kale ne wallahi tallahi to mun mun sallama mun haƙura. ah to ya za ka yi ai ba eh, sai dai an ce maganar sura ne amma abun da ake nufi dadewa a tsaye farko dadewanta a tsaye ba ta biyu kaga dole a tun da ka <laughs> inda ba ba tsugunne za ka yi du'a ba <laughs> to wannan kenan wa qala li uqba bin amir radiyallahu anhu ya gaya wa uqba ibn amir Allah kana masa yadda ku ji falalla qul a'udhu bi rabbin nas ba shi yace falaki da nasi maganin yan tsurfo in kana son zaman lafiya wallahi malam me neman tsaro a gangan jikinsa da lafiyarsa da sharrin dan adam da aljan ka samu security wa kanka da kanka to ka rinka yawan karanta kula uzu bi rabbil falaki da nas wato saboda yana daga cikin alhikiman nabawiyya a cikinta akwai maganin sihiri a cikinta akwai maganin tsafi akwai maganin wane ne dalilin ma saukan falaki da nasu ba karya sihiri ne da aka yi wa manzan Allah sihiri aka yi masa an yi wa annabi sihiri kuma ya ci shi gaga ni kada dogon gemu na ko aqida ta sa in ci cewa ni ba isa mun sihiri ba ba wanda yake ketare wannan kuma baka san yaya waye zai maka sihirin ba sihiri suka yi wa annabi wani ba yahude ya iya yi wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sihiri ka san da me aka yi mai sihirin to bari dai ku gani yace ikra fi salatika al mu'awwidataini ka karanta qul a'udhu bi rabbil falaq da nasi yace fa ma ta'awwadha muta'awwidun bi mithlihima annabi yace me neman tsari bai taba neman tsari da falaki da nasi sama da falaki da nasi ba ma'ana duk wanda yake so ya samu tsari a rayuwarsa in dai addu'a tsari ne kariya qur'ani tabbatacce to karanta falaki da nasi iyaka kenan manzo Allah man sihiri kum dinsa kamar yadda ibn ya fitar a cikin gargashin tafsirin surorin falaki da nasi kum da yake taje kai shi aka je aka samu gashi sauran gashi ana taje kai ba ana samu sauran gashi ba to shi aka tsefe aka ɗebe aka je aka yi kulle kulle hade hade aka har hada aka kulle aka samu wata tsohuwar rijiya aka jefa abu shi kuma sirri irin wannan kulle kullen idan aka kulla aka je aka jefa sirrin yana nan a tare da kai sai lokacin da wannan abun ya gama da daddagewa ya lalace idan binnewa suka yi in dai kasa bata cinye shi ba to kana cikin tashi hankali to abin da nake so ku fahimta iya salaha da zaman lafiya ko da neman alheri wa mutane akwai wanda ya kai annabi to amma ka duba amma sirri to kaifa kaifa duk yadda ka rena kanka wallahi wani baya son ka za ka iya samun matsala a makaranta a aji wallahi ta wani dalili daban saɓani zai iya shiga tsakaninka da wani abu ko musu ko jayayya kurin ya je ya bada ɗari biyu wa boka ɗari biyu ta isa 200 in ya bada ɗari biyu ɗari uku ɗari biyar zai ce aje a gama mun da shi a jefa masa fitina kaza sai je shi kuma da yake kafiri ne boga sai ya kulle kullensa sai a zo a cuce ka jefa ka cikin masifa da tashi hankali masiri idan an harbo shi fadawa yake sai dai in ya fada kan mutumin da yake dakakke ne ya dafa kansa ya dafa kansa ba da darni ba fa ba da dafi ba ba da rubutun sha ba ba da layu ba ina nufin da al'azkarun nabawiyya zikirai na annabi karatun alkur'ani da karanta irin waɗannan surori da sauransu idan mutum ya yi wannan kullum yana kan wannan to Allah madaukin sarki zai bashi tsaro zai bashi kariya to amma akwai kaddara ba za ta wuce ba sai ta hauka ba za ta wuce ba sai ta hauka kaddam manzo Allah sallallahu suka dauki wannan abu suka je suka kula suka je ba alhamdulillah sihirin da aka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai shafi isar da sakon annabcinsa ba in dai dauko wahayi to baya tsaya ko ina sai ya dire wannan wahayi ya isar da shi kaji wannan to amma matsalar da annabi ya samu shine kullum sai zauna baya zuwa gurin matan shi bai musu rabon kwana wannan ta yi girki ya ki zuwa wannan ma ta yi girki ya ki zuwa wannan ma ranar kwanan ta ya ki zuwa amma shi ka ji abin tausayi fa ka ji matsalar sihiri shi shi iya ganin cewa ya yi iya ganin cewa ya je sai matan suka tambaye suka ce ya rasulullahi ba ka zuwa sai ce ina zuwa bana suka ce ba ka zuwa ya ce ina zuwa la ilaha illallah ka duba annabi fa annabi annabi ba su kyale shi ba yana kwance sai Allah ya turo mala'iku guda biyu suna hira akan a kansa sai ɗaya mala'ikan sai yake cewa wannan mutumin an masa sihiri sai ɗaya mala'ikan yake cewa ah, waye masa sihiri shi kuma abu farki ne na kwance nan ka san mafarki annabawa gaskiya ne a cikin farki aka nuna masa an masa sihiri waye masa sihiri sai sai ɗin yake cewa ai wani ne ake cin shi labit ibn al-asam mai hudi shine sai ce to a ina da me aka yi sihirin sai aka ce da gashinsa aka yi to a ina aka binne sihirin aka ce a wata rijiya a daidai wuri kaza a madina kudu sai Allah farkar da shi farkawa sai tura ya je ce a je a buɗe rijiya a tono a duba a gani aka je aka samu wannan abu sai aka lalata shine dalilin saukar kula wuzu bil falaki da nas kamar da ibn tsere ga cikin tafsirin shi abin da za mu ɗauka a nan gurin kaga a nan annabi ya ce ba a taɓa neman tsari da wasu surori ko ayoyi irin kula uzu da falaki da nasu ba ashe bai kamata mu sakaci ba shi yasa a sunnar annabi aka ce idan kayi sallah asubahi falaki da nasi uku uku falaki nasi ulhuwa falaki uku nasi uku ulhuwa uku idan ka idar da magariba ma falaki uku nasi uku ulhuwa uku haka annabi sunanta sunnanta mana a sunnanci kuma yanzu sihiri yanzu ake yin sihiri tsafi sihiri mata su yi wa 'yan uwansu mata kishiya da kishiya wata ta je ta sa'a wa wata sihiri ta tabarar da jini kullum kullum mijin jini zai zo tarar inda tana cikin jini jabe jabe baya da yadda zai yi alaka da ita duk yadda suke son juna wannan ya faru ne ya faru ya faru da yawa ba ɗaya ba ba biyu ba ranar girkin ta jini yana tafiya sai jini ya kafe kishiya ta je ta yi aiki wani lokacin ba kishiyar take ba uwar ta za ta sa mata uwar kishiyar wato wai dai ta samu matsayi dai wai a haram a shi mijin ya ji wata ɗin ta ice shi duk suna yin wannan kuma mata kana ji ko da ahalus sunna da ahlul bida'i, da ɗan gargajiya da wane ne duka waɗannan in dai lamarin mata ne na wannan zamanin kurum ba wani trosti ka sa ido kurum idan ma kana gadara tana da aƙida tana kaza yan uwanta danginta za su iya zuwa su yi mata mace ce rauni ne da ita tun tana jin abin kamar bai kamata ya ma har a ɗauki ra'ayinta ki je dai ki zauna ba a kafa ki ba ki je ki zauna mazan yanzu sai an kafe su wai ka je wai ka je wai wai a kafe kawai wai wai namiji yanzu sai an kafe shi a kafe ka to za ta yi wa mijin ma sihiri shi kuma za a yi mai sihiri ne a sarrafa shi yadda aka ga dama duk abin da ta ce sai ya yi wallahi kuma bayan da za a yi ga laifinta ko mai rage mata faɗa ba za ta yi gaban gabansa zai ta faɗuwa bai sai kula ta ba duk ana yin wannan malam akwai wanda aka je aka sa aka yi sihirin da aka yi aure ita uwar gidan take gaya wa matar mata sai ku yi hakuri yau kuma tsautsayi ya biyo ta kanku yawwa ka san me uwar gidan ta ce ta ce ba ya auro ki ba ce ta ce to sai ki haihu a gidan na gani Eh, ya ce ta ce ki haihu in gani ka je da suke rububiya a hannun su mala ka ji kamar alloli mala insha Allah an takaice maka zance wato matan nan da ta zo ne ta dauki cikin farko miji yana son ta iya mutuwa ta dauki cikin farko da yar ta sauke shi ta haihu daga nan fa ta ce to wallahi kin yi kwaya ɗayan nan kuma kin gama shi ko miji ya ji fa ya ji gaba ɗaya idan duk ranar da yake ranar girkinta idan ya zo bai isa ya alaƙar aure da ita ba yayi yayi yayi abin da zai yi ba an gama haka suke zaune ita dai wannan tana zaman dafa tuwo da gyaran gida magana haihuwa babu kuma wallahi wannan duk sharrin bokaye ne yan siyasa masu mulki su ma haka ai mana addu'a Allah ɗora masa ciwo ai mana addu'a Allah kashe shi Allah sa in ya hau mota ya hadari ai mana kaza wallahi ka suke akwai wani darakta a nan a nan a nan a nan Kano state din nan wani bawan Allah ne ana so za a masa darakta a ma'aikatar shi ashe akwai wanda suke son kujerar ta darakta din mutum ne mai himma da kokari da ibada a san ya suka yi masa da aka je aka kullo sihirin aka kullo abinci ta hanyar masinjansa da yake siyo masa abinci ya kawo shi aka samu aka yi bribing din masinjan aka yi wadare shi aka yi wani abu sai da aka bari ya ɗauko abincin oga ya taho ku kula fa ina gaya mana wannan saboda kaka zama ba gidaje ko da ka je wajen aiki kurin ka da littafi kawo abinci an kawo maka wata za su kifar da kai wata ran sai da ya je ya ɗauko abincin sai wani sai ce kai ji mana zo mana kai sai ya kira shi ina za ka je ne ce a zan kai wa ugana abinci ce ka wannan je nan da Allah ka je ka ɗauko min kaza sai karba abincin ka rike ma da Allah yi hakuri sauri sauri je nan ka je kai mun kaza ya dauki abinci ba shi bude abinci ka samu miyar damun shiri ne sami miyar aka zuba abin aka gauraya aka gauraya kuma an yi masa tsari da maiko da komai ta yadda ba za ka iya fahimtar gashi ba suka rufe masa aka ba shi ya dauka ya kai mashi ya ci abinci yana cin abincin nan sai bacci ya kama shi a kan tebur haka ga biro a hannu ana sa hannu a bayan ga bacci aka zo lokacin sallah aka gwangwasa masa bismillah bismillah bacci an ɗauka ma mutuwa aka tashe shi haka ai yana tashi kurin gaba ɗaya sai gaba ɗaya rayuwarsa ta wargaje gaba ɗaya ba ya iya komai sai an rike shi kai shi masallaci komai sai zama kaman kwakwalwar sai ta juya kaman yaro yana so ya magana ma yana haka ya kasa yi me ya me ka zai yi bayani abin ya gagara yaya za a yi to bari a bashi a rubutu ana daukan biro ana bashi kudin sai fara irin gwalangwaje rubutun yaran nan ka san yaro ka bashi bai iya karatu bai iya rubutu ba kace rubutu nan sai ta hauka haka to shi kawai ta gwalangwaje ta gwalangwaje shikenan sallah ya zo zai yi in ya daga hannu haka zai Allahu akbar din ba za ta fito ba yayi yayi sautin ya fito bai fito ba haka aka dauke shi gida a gane me ya dame shi ma abu ya gagara to wannan kaɗan ne daga cikin sihirruka wallahi da ake yi kaji wannan cewa dan uwansa ma yana cikin wannan yana kamar kare yana dalalar da yawo akwai mutumin ni da naje babba ne a gurin sa babba ne a Kaduna yake dan majalisa ne ta jiha a Kaduna babba ne wallahi malam gaya maka da suka tafka masa wannan sihirin ba ga yanda ya yawa kullum sai suka murɗe shi gaba ɗaya sai hannun sai zama haka abin murɗe kafar ma sama murɗe yana magana ga majina ha yawo haka ha in ka gaishe abin kyama babban mutum ba gidansa baka gidan ba ni da na je na gan shi kai gaskiya ni ce dan adam abin tausayi ne an kai shi ingila an kai shi amerika an kai shi ina ne an kai shi ina ne an kai shi ina ne da ƙarshe yan wansa yan majalisar suka zauna suka ce wa gwamnati su fa gaskiya ba su yadda ba albashin da ake rubutawa ana bashi tunda baya zuwa aiki dan me za a yi ta bashi albashi majalisa ta janye wannan albashin ji daya bayan an gama wannan kuma aka zo majalisa ta sake zama cewa to shugabancin nan tunda dai baya nan abin nan kurin a bawa ne diputin yana ta kokari shi ma ya hau da fa sai jiniya sai yan sanda sai ana kaza sai ana kaza amma da yake ya riga ya zama sun kifar da shi to shi kenan to wani abu yana faruwa da yawa da yawa da yawa da yawa a danne wannan a kifar da wannan ni dan akwai mutum da na zauna ne masa ruqiya ne masa karatu wani mutum ne cikin can unguwannin nan na mala'un nan can wajen gidajen can haka wajen nasara nasara din wallahi malam mutum ne mutumin kirki malam ya aka ya aka kurum sai wani je tafka mai sihiri da ya masa wannan sirrin ka san me suka mai cikinsa suka kumbura yanda kaga ƙwarya ka san ƙwarya ko exactly eh, ƙwarya cikin a cike ke nak nak in ka buga shi sai dai kaga yana kwam malamai bokaye su da aka yi abin da su suka zo suka yi cin kuɗi wannan ya zo a bashi kuɗi wannan ya zo a bashi kaza wannan ya karbi dubu ɗari wannan ya ɗauki ɗari biyar wannan ya karbi ɗari uku wannan ya ɗauki ɗari huɗu yawo asibiti ba inda ba a yi ba cikin nan gashi ya zama masa kaya ya rasa yadda zai ya gama ramewa kuma ga uban ciki wani kuma da yake ya zo ya iya sihirin ka san me da ya zo zauna sai ya ce a bashi kwanan sha guda biyu malamin fa cikin malaman aka bashi kwanan sha guda biyu ya samu kafo sai ya tsatsaga cikin haka Kadiko ko yanzu zaga cikin haka sai rinka kama nan tsutsa iya tsutsa sai zubar da jini iya tsutsa sai zubar da jini shi sun kusa kashe ka mu sun kusa kashe ka mu sun kusa kashe ka sai je cika kwanan shan nan guda biyu nak da jini kaji ko sihiri ne ai ba jinin bane sihiri ne sihiri ne ina zai samu cikin kwanan sha biyu kuma cikin yanda yake aka yake yace ka wannan aikin zai ci kuɗi zai ci kuɗi haka ya sai musu ya zo da bijini a shi ya zo daga shirya da muka binciko aka binciko menene sai muka samu kasan kaguwa wahainiya ko hawainiya kuke cewa kaguwa kaguwa aka samu ni na fasa layun ni na kone sihirin aka duba aka duba ashe a cikin ɗakinsa ne cikin durowa haka suka je suka daga sai suka jefa karkashin koli tafai ko na ba haka ake dama ko a turo maka yaranka in bai da wayo a ce je kai ɗakin baba ka ɗaga kaza ka aje wani lokacin almajiri za a tura in kana da ruwa kana da randa gidan ku akwai randa sai a je a tsaya maka rubutun sha shikenan an gama da kai wani lokacin idan kana bada kayan ka wanki sai a je inda kake wanki sai a samu kaga wannan riga haka sai a samu wani inda yaji ya saurai haka irin din nan sai a yanka wani abu dai da yake da alaka da jikinka ko kuma a dan yanke wani guri har kullun sai ga rigarka ta yage hatta da masu wanki ana yi wani lokacin takalminka ƙasar takalminka inda ka taka ka taka shi za a zo a yi a ɗebe a je a yi sihiri shi wani lokacin miyau in ka tofar shi za a ɗauka wani lokacin hawayenka wani lokacin kaza wani lokacin majinarka to aka je aka ɗauka aka ɓoye aka aji wannan hawainiyar sai aka ƙa'un mm, wahainiya ko da daban a ƙaguwa daban eh a hawainiya mai tafiyan nan da takama haka mai cikin kala ba ita ce ba me ake ce mata wahainiya ko hawainiya yawwa kanta kasan tana da katon kai to sai aka kwakwale kan aka bude bakin sai aka samu laya sai aka rubuta aka yi wani gwalangwaje na rubutun sha sai aka rubuta sunansa sai aka rubuta wasu abubuwa haka sai a katon katuwar mi'ara haka katuwa haka sai a rubuta sunan shi sai a rubutu baje ai gulan baje haka haka da irin rubutun shi a jiki sai aka nade sai aka samu danyen nama naman ko na mai ni ban san naman mai ba da jini sai aka jefa a cikin takardar sai aka nade aka daure sai aka samu zare da allura aka dinke takardar aka dinke ta sai aka samu alfowa aka dinkewa sai aka tukuikoya kaji ko sai aka cusa a bakin wahainiyar ta haɗi abin haka sannan kuma ita ɗin masu aka zo aka nannaɗe ta aka nannaɗe ta aka nannaɗe ta aka mai da shi laya shi ne sirin da aka yi masa a daga jima mutum mutuwa ne mutuwa yi wallahi muka cire abin muka sa muka ƙone aka yi addu'a ne Allah ya sa abin ya zamanto masa me ya zamanto masa wato wato ajali to mutane idan ana lissafa ma irin sihirce sihirce wallahi da mutane suke mala abun ba a cewa komai abun ba a cewa komai abun ba a cewa komai kuma abu ne mai sauki abu ne mai sauki cikin sauki suke zama wani bata lokaci da haka ya kamata ko in ce ya zama wajibi mu ba wa kanmu kariya da askar wallahi yan uwan wannan addinin da ake cewa mu rike mu rike kar mu yi wasa da shi wai wasu gani suke wai an ce wai a rike addini wai saboda to wai yanzu baka addini ba me za ka yi ka gaya mu addini ya hana ka neman kuɗin ka bai hana ka business ka ba bai hana ka zuwa aikin gwamnatin ka ba bai hana ka za bai hana ka ba mutane kaga suna ta mu'amala da irin wannan sirce sirce yanzu in matar mai kuɗi ce sihiri ta je ta yi mai sihiri akwai matar wani babban mutum zuwa ta yi gurin boka ta ce kurin tun da mai gidanta mai ban mai kuɗi ne fa mala'u ga rufin asiri ga komai tana da shi a mota ake kaita gurin bokan nan kurin ta ce ita ya ba ta maganin da za ta mallake mijin nan ba yanda za a iya ta ce masa wani abu ya yi ya yi ko kuma ta hana shi ya ƙi hannuwa kuma magana kishiya ita fa a duniya ba ta san kishiya gurin boka ta je kuturu boka kuturu kazami ta je gurin sa neman magani yana zai ce kana wannan aikin ne wahala haka ya gaya mata wannan aikin da wahala da kuturta mai ɗoyi ta ce ba wani wahala inda matsalar kuɗi ne za ta biya sai ce ba kuɗi ba ne kaɗai da yake tsinanne ne la'ananne sai ce sai ya yi alaka da ita babbar hajiya fa matar alaji ta ce ba ta gane ba ce eh gaskiya in wannan ne na mallakan ne akwai biyan bukata amma akwai matsala karanta mata ce wance ta zo an mata wance ma ta zo an mata wance ta zo an mata kurin mace ce shi sa duk wanda ya bar matarsa ba ta zuwa makaranta ana koya mata addini Allah wallahi nake ga muku akwai hadari akan tafiyar shi kowace ce kuma lalle ne ko dai a rinka kai ta makaranta ko ta rinka zuwa ko kuma lalle a rinka kawo mata tana sauraron ilimi yace sai yayi rubutu a jikin al'aurarsa rubutun shi zai rubuta wasu ayoyi a jikin al'aurarsa kuma sharadi ne wannan rubutun su bushe a gabanta ta yadda bayan wannan kuma ta biya kuɗi sai da ya zo ya lalata da ita kuturu bayin ciki ya ishe ta bayan ya gama ya gama ya ce aiki zai yi ba matsala ta tafi da kanta abin ya ishe ta yi kuttun duniya zai karta ta zo cikin tambayan malamai shi ne abin yadda ya fito mu muka samu labari yaya za ta yi yaya za ki lokacin da kin je kin tambayi malami kaji wani jan mu a ce mai dago mata suna iskanci maza ba suna iskanci shi ma namijin ba yana yi ba kuma ba namijin yana yi ba jiya ma ko yau a karatunmu na asuba ma a masallacin so bira ba wani ya rubuta wai mutum ya je wai yana yi wa yarinya wai magani don ta so shi kuma ana yi shi ma shi ma yana nan bila adadin misalai bila adadin mutum ya zo yi wa yarinya sihiri akwai wanda ake da turare kurin idan ya je kai wa ya yi masa yi masa ya masa kurin da ya zo gurinta irin annan ana magana soyayya ana mai sai ce fesa mata turare shi ke nan ya feshe ta ya gama feshe ta akwai wanda suke idan idan ya bata wannan turaren dallar da ta fesa shi to diyan da za a yi sai ta je inda yake diyan da za a yi kurin wannan turaren da daga mata hankali sai ta je inda yake idan ta je inda yake dinnan kuma gaba ɗaya tunanin zai fitar da ita daga hayyacinta ne a lokacin zai abin da ya ga dama da ita wallahi duk ana yin wannan akwai kwalli kaji mutanen ko sun fara bayyana to Allah ya kiyaye akwai akwai hadisin ukubatu Allah raba mu da sihiri da tsafi malam akwai hadisin ukubatu bin amir daga muawiya ibn salih daga al'ala ibn al-haris yake cewa wata rana ina tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga Al-Qasim maula muawiya kenan yace ina tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ina ina jan taguwarsa mun yi tafiya sai yace da ni ya uquba annabi yake ga uquba ibn amir ala wa alimuka khairu surataini uri ata kana son koya ma mafi alherin surori da ake karantawa sai ce eh sai ce sai ce manzala karantar da ni sai annabi ya ce da shi mafi alherin surori da ya kamata mutum ya yawaita karanta kula uzu bi rabbil falaqi wa qul a'udhu bi rabbin nas yace yayin da manzo Allah ya gaya mun ko kuma tumin amir yace yayin da annabi ya gaya mun sai sai ga ban ma nuna wani farin ciki da nuna jin daɗi kamar na samu wani abu very important haka ba sai ga ban damu ba yace falamma nazala salatu salati subhi yayin da manzo Allah ya sauka zamu yi sallah subhi a tafiya yace kullu sai na ji ya jawo qul qul a'udhu bi rabbil falaqi a raka ta farko qul a'udhu bi rabbin nasi a raka ta biyu yace yayin da manzo Allah ya da sallah iltafata ilayya sai ya waiwayo gurina sai yake cewa ya uquba ya kai uquba kai far'aita ya ka gani annabi yake ga masa kaga da ya masa bayanin falalar sai ya bi abun nan ba sai da ya zo sallah sai ce ka gani ko kaga yanzu da sallah su ma su na karanta ko to ka su karike kula uzu birabbil falaki karike Wani wala uzu birabbin nasu wani hadisin abu dawud ne da imamu nasa'i da Ibn khuzaima da imamu al-hakim da imamu al bayaqi da imamu wato ahmad a wata riwayar manzo Allah cewa ya ikra bihima kullama nimta wa kullama kumta duk lokacin ka yi bacci ka karanta kula uzu birabbil falaki da nasi kuma ka tashi ma kai kamar yadda malamai suka ruwaito a wata riwaya ta imamu sa'i ya zo da lafazin cewa ma sa'ala sa'ilun bi mithlihi ma babu wani mai roƙo fa da ya roƙi abin tsaro irin kula uzbir bil da nasi walasta ada musta'idun bi mithlihi ma babu wani mai neman tsaro da ya nemi tsaro a duniya da irin kula uzbir bil da nasi kuma wannan hadisin hadisi ne da isnadi hasan mai kyau hadisi ne ingantacce da haka da ya koyan wani a gurguje waɗannan hadisan suna nuna mana falalar waɗannan surori kula wuzu da rabbi da kula wuzu da rabbi nasi ba shi ya kamata mu yi ba amma dai hanya ce ta kawo mu dan mu nuna cewa annabi ya taba karanta su a ta a sallah asubahi amma lokacin yana kan tafiya kuma wannan yake nuna cewa idan ka zo kana yin tafiya da mutane saboda kai ustaz ne sai jama'a suka ce a to akaram kallah dan yi mana sallah mana kuma ana kan tafiya kar ka zo dan neman kirinki da neman rawar kai ka je ka je ka mu musu suratul baqara ko ka je ka jawo musu sura ka san wani haka aka zo wani wani guri a irin an sada a gidan mai dinnan ana yin sallah ya wuce an tura yi sallah sallah magariba kuna mu kun ya kame kirjin ne ya ta zuba kira. ya ya ya ya ya da mutane malam yi yake yi ya fita ya je ya dawo ya shiga ne ya je da ce ka duba wannan mutumin wanda bai da ku. don wannan jahilci ne ba addini bane ba tsoron Allah bane malam ana kan tafiya wani yana kan larura wani suna gaggawa motar haya su kawo kullum kaji je ka raro lori kana kana ta batawa fafatawa kaga nan ba daidai bane to amma zuwa makaranta ko mai addini ne in baya zuwa makaranta wallahi zai zo daga ra'id zai rika zuwa da abun mamaki da abun haushi amma wanda yake zuwa karatu fa ko da mutum lokal ne ba wani ilimi bane da shi za ga yana da istiqama shi yasa mutum ya kamata da yadda zai rinka halartar karatu kullum sai ka karu fa kullum in ka je gurin ilimi sai ka karu shi kansa malamin duk ranar da zai karatu sai ya karu kuma abun baya karewa ba ranar da za a zo ka an zo karatu wai an tashi an taba ba a da komai ba ba zai taba yiwa ba shi ma malamin ba ranar da zai buɗe littafi yana neman ilimi yana bincike wallahi sai ya ga wani abu sabo kaga wannan ai ni'ima ce ba karama ba to ubangiji Allah ya samu cika da imani kuma Allah tabbatar da mu akan wannan ilimi kuma ya bamu dacewa wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh eh, a menene hukuncin mutumin da ya rantsuwa akan cewa ba zai yi wani abu ba ko kuma ya ce zai yi wani abu kuma sai ya akasta ku ji tambayar dai ko za ku taimaka mun wajen fahimtar ta sai ya ce zai yi wani abu ko kuma zai wani abu ba sai ya akasta mana ya yi akasi a nan da ya akasta ya ce ya yi akasi kenan ko to wai akwai kafarar rantsuwa a kansa to ni ban gane ya aka sadin ko ne ya gane ya yi rantsuwa cewa bai zai yi ba ko sai ya aikata a ah. ah, shi kenan mana akwai kafara kansa mana cewa ya bai zai yi ba ko kuma sai ya yi akwai kafara a kansa azumi uku lafiyayyu ko kuma ya ce zai yi bai yi ba yawa eh, shi ne aka san ya rantsa ya ce sai ya yi ko to amma kuma ya ƙi abin akwai kafara a kan shi akwai ka azumi uku yi kuwa to amma sai yace wai malam to yanzu rantsuwar nan da a zuciya yi a banda ta zuci wai in ya rantsi a zuci kaga ai bai furta ba yawa bai furta ba eh da furci za a yi amfani malam za a iya sallah da kayan gwanjo ba a wanke ba kayan gana gwanjo ya halatta za a iya yi mana ko sai an wanke dole yana da kyau a wanke yana da kyau a wanke amma in ba a wanke ba za a iya sallah da shi a wasu kayan ma duk sababbi ne amma su <laughs> su me to bari tambaye ku me yasa ake cewa kada a yi kada a yi ake gudun yi kin yin sallah da kayan gwanji na, to yanzu shikenan duk kayan da aka wani gwanjo na arna ne a ah? ah? galibi to na arna ne to muji galibi na arna ne to su kuma ba su da tsarki sabo oke saboda suna yin fitsari a tsaye ba tare sun tsarkake ba ba tare sun yi tsarki ba ba sa yin tsarki ko yanzu duk arne idan yin fitsari haka yake jika wandansa da fitsari haka ne suna dan gogewa fa malam shikenan dai na dai gane illar to yanzu wannan abin da kuke faɗa tabbas ne ko shakka ne to ba a yin aiki da shakka fa a hana ne, yanzu abin da ka sani asali wannan tsumman idan an kawo ka in an kawo maka wannan tsumman asalinsa kawai mai tsarki ne wal aslu fi miyahi na tahara kamar والثياب والحجارة كما يدرس kawai da الفقهية asali akan ruwa duk wani ruwa an kawo maka shi in dai asali ne yana zuwa wurinka ba wani bincike fa mai tsarki ne kai baka sani ba kawai ruwa ne aka kawo maka daga ina aka kawo shi kai dai ka gani sifofin ruwa na tsarki da shari'a ta gaya ma ka gani kawai yanzu wannan ruwan baka san daga ina yake ba haka kurin sai ka zo ka ce wata a da ciki to al'aslu fi miyahin at-tahara wal ardi haka kuma ƙasa duk inda ka je zaka yi sallah asali in dai guri ne in dai ƙasa ne kawai mai tsarki ne ko ba ga bane wal ardi was haka sutura duk inda aka kawo maka kaya sutura in an kawo maka to kawai a matsayin ne mai tsarki ne wal hijara haka kuma duwar watsu baka cewa wannan abun bai da tsarki sai ka zo da hujja mai karfi garanti amma shakka ba ta canja wannan asali da haka yanzu kayan gwanjo sutura ne ko ba sutura ba ne da haka an kawo kayan gwanjo mu a wurin mu me masu tsarki ne me yasa ba za mu ce mai najisa bane ba mu da dalilin da yace najisa ne dalilin watakila watakila ne to babu ko magana da shakka akan wannan na'am na'am a'a al'aslu fi miyahi na tahar ai dan waka ce kawo ba <laughs> ba wala al'aslu fi miyahi na tahara wal ardi was thiyabi wal hijara na'am ainihin gwanjo tsohon kaya ne kuma zai iya yi yawa an yadda asalin gwanjo tsoho ne amma tsakani da Allah kayan gwanjon na ana kawo su da datti ne ana kawo kayan gwanjo a fasadila a ga duk datti a jiki a faɗi gaskiya mala a'a ya za ka ce baka sani ba <laughs> yanzu idan an kawo rigar sanyi ko an kawo jeans ko an kawo hula sanyi ko ana kawowa da datti a jiki a wanke ake kawowa da a wanke ne kuma shikenan kuma ko da dattin ne kana da garanti cewa jisa ne Abin da ake so wato kai yanzu bai kamata shakka ta tashi ya kiri ba al yaqinu la yazulu bi shakk da haka ya halatta a yi sallah da kayan gwanjo amma idan an wanke dan hankali ya kwanta ya fi amma dan mutum ya sallah da kayan gwanjo bai wanke ba ba laifi bane sai dai kawai saboda cututtukan zamani da matsaloli yana da kyau ka wanke din kuma a yi masa maguga wai da Allah aka maka Allah man taraka bati siddan fa huwa jahilun <laughs> man wanda raka ba ci siddan ba huwa jahilin wai hadisi ne ba hadisi ba ne eh, ni ban ma san fassararsa ba <laughs> sai wanda ya bar baci ya kyale ko jahili ne wani hadisin yan kwaɗayi ne kawai <laughs> wannan ba ke cewa malam kamar yadda kai magana akan riya satin da ya wuce to malam ni matsala ta ita ce idan na yi aiki wanda mutane ba su sani ba wani lokacin kawai sai in dinga ba wa mutane labari ba wai dan su san na yi ba sai dan kawai ina da yawan surutu kuma ni kaina <laughs> abin yana damuna bayan na yi shin malam shi ma wannan riya ne Allah kara malam lafiya amin dukan mu gaba daya kun ji abin da ya faɗa to ya hukunci wannan to idan kamar yadda ka faɗa ne cewa na yawan surutun ka yasa kake faɗa ba wai dan su ce ka yi ba wannan ba zai lalata ma aikin ka ba amma gaskiya akwai shubha ba a ciki ah, to ka je ka yi sallah kurum daga zuwa kana yin sallah ha da daddare kayi istighfari kayi salatu annabi ko kuma kana azumi kawai sai ka je saboda kai mai surutu ne kai ne alhuda huda sarkin abin nan ka je ka tabarar da magana kurum ka je ka ta gaya musu me manufar gaya musu dole akwai akwai sarkin magana me to me me zungure ke sa kike faɗa din kamar ya da musu me ya da musu a cikin ya da musu ko ya da kan shi to mu kyautata musu zato hira ce kawai tunda dai hira ne kawai ba wai yayi ne dan san yayi ba aikin sa yana nan bai bai ɓaci ba eh wannan ba Allah yake cewa a yake cewa assalamu alaikum Allah ya ƙara wa malam lafiya imani da wadata saboda alkhairin da kake yadawa a wannan gari namu waɗanda ba za mu iya bayyana su ba sai dai fatan alkhairi da akwai wani ɗan uwa namu wanda ya buƙaci da a tambaya masa solution to bature kenan na illolin istimna'i mana a samu warwara ko illar istimna'i shine mutum ya rinka amfani da gaban sa ya fidda mani saboda ya ji kasa din da kai bayani a game da su illolin presenting menene to yana yana sa turai kaga sharrin bature na shi wai presenting shi wannan dan uwa namu da taimakon Allah ok presently ko yawa presently shi wannan dan uwa mu da taimakon Allah baya aikata wannan aikin saboda illolin wasu sun bayyana a gare shi illolin wasu sun bayyana a gare shi kenan ya daina wasu kuma ba su bayyana ba a karshe kuma muna roƙon malam da ya samu a cikin addu'o'insa saboda muna fama da cututtuka da dama waɗanda muke neman yayewarsu a gurin Allah wasalam. to alayya na farko dai ya samu kasar din idan ya samu kasar din na biyu kuma kamar yadda aka faɗa shi illan istimna'i yin amfani da hannun mutum ya fitar da mani yana da illa sun ce malamai suka ce yana sababa balidanci wauta ka zama dolo haka baka gane abu sannan da cuta yakan hana mutum haihuwa ma daga ƙarshe sai ka zo in mutum ya yi auren bara a bashi alƙuwar jima'iyya ba mana kuwatul ilaji ba zai samu karfin da zai iya gamsar da mace har ya ta samu haihuwa ba duka abin zai gagare shi sannan da ciwo ma zai kame shi akwai ciwo da ake kamuwa da shi na na al'aura ga wanda ga wanda yin wannan sannan kuma rayuwarsa tsufansa suka ce munin tsufa yake yi akwai basi mai kyau da aka yi in ka wanda yake abin ya samu dama to kuma zai ji kunya to ko ka bugo waya sai in maka bayanin sosai saboda ba lokaci insha Allah ta'ala Allah ya yi mana duka gaba daya amma babban magani dai ayi aure yawa ya aure mutum ya yana ta abin nan kaza kaza ka je ka aure kurum ina maimaita muku wannan wannan ba lace da Allah mala idan sihiri ya kama mutum me zai yi shi ma an ka samu lokaci sai ka zo sai a baka addu'o'i da yanda ake lalata sihirin eh, ko kuma a tuna mun in Allah kai mu wani sati to zan zo da zan zo da takaddun da na lalata sihirin da bayanin su dala dala sai mu bar shi a nan masallaci wanda zai sai zo karba ya fotokofi ko wani zai yiwo ya fotokofi sai ya zo rarraba mutane insha Allah ta'ala muna sanar da yan uwa cewa um, alhamdulillah limam wannan masallaci dan uwa malam awwal me kuke tsammanin zan faɗa <laughs> ah, malam awwal liman wannan masallaci Allah saka masa alkhairi Allah ya taimake shi zai fita daga kangin wahala da da kuncin rayuwa da ake ciki ban so na faɗa ba saboda bai kamata a ce limani kuma ba mata ba <laughs> kamar yadda wannan makocin masallacin na ma'aiji hafiz ringin ya faɗa Allah ya saka masa da alkhairi da aka ba shi labari sai ce kai daman baka da aure muke mun ka sallah <laughs> wato abun akwai mamaki ne ma bai ce ba aure to yanzu dai ya tsallake Allah ya taimake shi ya ce yana tausaya wa yan uwansa wanda suke faman kwanan masallacin nan dan sun sha kwana gaskiya ya sha kwana a nan masallacin Allah ya sani ba wai dan abin nan ba amma dai Allah ya taimake shi ya samu kubuta insha Allah wani sati da yawar haka ina jin ma bai zai zo karatun nan ba <laughs> ranar asabar insha Allah za a daura masa aure a garin Gombe babban abin da ake da bukata yan uwa shine su taimaka da addu'a Allah ya ba da zaman lafiya kuma Allah sa je lafiya da lafiya babu babu wani wata mota da aka tanada ta zuwa tun da auren almajirai ne in yanzu aka ce za ku je ku ɗayar ku sai ku jibga mutane nauyi mutum ya taho a kai shi a dawo da shi kaga wannan wahala ne shi kuma bai da kai kuma bai da mota da haka abin da muke da bukata a taimaka da addu'a insha Allah ta'ala a taimaka da addu'a Allah eh, eh, ya kai lafiya da lafiya kuma Allah sa albarka amma wanda yake da hali yake da mota yake da abin hawa shi a can zai iya zuwa ya tafi ba za a hana shi ba sai zo ya same shi a zai masa lokacin rana asabar dai da asusu ba insha Allah za mu tafi don karfe ɗaya za a daura auren a ji a dauro shi sai mu dawo da shi insha Allah ku yi addu'a Allah sa albarka ba shi kadai ba da duk wanda suke da niyya Allah taimaka ga wani nan ma wannan mai yawan gyaran Qur'anin shi ma da gani ba ya fi fara'a ba yau shi ma yau satin sa guda mala hamza shi ma ya aure Allah sa albarka Allah ba da zaman lafiya wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamu alaikum